za mu iya cewa ba mu ga wani abu a ƙasa nuna cewa matasa ana damawa da su ko ba a damawa da su ban ce gwamnati ta manta da matasa ba matasa har yanzu suna da ƙarancin wayewa. Duk abin da ya taso ba za a kawo matasan da suka san abin da ya kamata ba, abin da ya kamata a tsara sai a ji a ɗauko matasa wayanda gaba ɗaya ko dan wane ne dan wane ne watakila bai taso a cikin 'yan uwansa ba bai san matsalolinsu ba kawai sai a ɗauko shi sai a jefa shi kuri. Muryoyin wasu matasa kenan ke kokawa na rashin damawa da ake yi da su wajen ayyukan ciyar da ƙasa gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar goma sha biyu ga watan Agustan kowace shekara a matsayin ranar matasa ta duniya tun alif ɗari tara da casa'in da tara. Taken bikin ranar matasa ta duniya na bana dai shine kawar da fatara tare da samar da ɗorarriyar hanya a ɓangaren ciyar da al'umma abincin kafin nan da shekara ta dubu biyu da talatin. Don haka ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa da matasa za su gudanar da aikin tallafa a al'ummominsu zai taimaka wajen ci gaban ƙasashensu tare da samar da zaman lafiya a duniya. Asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara da cewa rashin aikin yi ga matasa ya kai ƙololuwar gaske. Samar musu da damar damarmaki da kuma tattaunawa tare da suna daga cikin makasudin wannan rana. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.